وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب السادس أدرسي da muke كرنت وانا لتافي هنا مختصر إغاثة اللحفان في مصائد الشيطان واندا أتى اللتافي إغاثة اللحفان na babban malami ne alhafiz ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yau zamu mu tashi darasi na biyar a darasi da ya gabata mun fara karatu a wannan babi na shida za mu ɗan dawo baya kaɗan sai mu faro daga farkon babin ya ce albabu sadi muna gabatar da darasi a wannan masallaci na abdullahi ibn abi zaid alkairawani a nan kuntau a birnin kano ya ce albabu sadi babi na shida annahu la sa'adata lil qalbi mala yace babu sa'ada ga zuciya ma'ana sa'ada jin daɗi kenan ga zuciya wala lazzata wala na'ima ba jin daɗi babu ni'ima ga zuciya wala salaha babu ingantuwa illa bi an yakuna ilahuhu wa fatiruhu wahdahu huwa ma'buduhu Hamza na <clears throat> wala lazzata wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna ilahuhu wa fatiruhu wahdahu huwa ma'buduhu babu jin dadi babu sa'ada babu salaha nagarta kenan ga zuciya illa bi an yakuna ilahuhu sai idan ya kasance abin bauta na wannan zuciya wa fasiruhu wahdahu huwa ma'buduhu ma'ana mahalicin wannan zuciyar shi kadai shine abin bauta na wannan zuciya ko na wannan bawa wa gayatu matlubihi shine matuƙa gaya da mutum yake nema shine ya samu dace da bautar Allah shi kadai wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu kuma ya zamo Allah ta'ala shi ya fi soyuwa ga rai fiye da komai to idan mutum ya samu wannan shine zai samu sa'ada zai samu lazza zai samu na'im ga zuciyarsa zuciya ba ta taɓa jin daɗi ba ta samun rabauta da ingantuwa da nagartuwar rayuwa a duniya sai in ta yarda da cewa Allah mahalicinta shi kadai shine abin bautarta kuma shi ne gaya abin da shi wannan ko ita wannan zuciya take nufata take nema ta kai gare shi sai ya zamo Allah shi ne abin wanda ifi soyuwa ga zuciyar fiye da komai in mutum ya samu wannan to zuciyarsa za ta yi daɗi zai samu rayuwa mai kyau a duniya amma aka san haka duk mutumin da ya zamo ba Allah ba ne a zuciyarsa ba shi ne gaya ta abin da ike nema ya rabauta da yarda Allah ba ba shi ne mafi soyuwa gare shi wato ko shakka babu ba zai samu jin daɗi da na'im da lazza da sa'ada a rayuwar duniya ba shi ne malam yace ma'lumun sananne ne abin sani anna kulla hayyin duk wanda yake rayayye si wallah subhanahu in dai ba Allah ba sarki ya tabbata gare shi min malakin na mala'ika ne au insin au jin ko mutum ko aljani au hayawan ko dukkan wani mai rai a duniya fa huwa faqirun duk wani mai rai a duniya in dai ba Allah bane to mabukaci ne ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu ya nemi abin da zai amfanar da shi kuma ya tsare kansa daga abin da zai cutar da shi duk mai rai haka yana so ya samu amfani kuma yana so ya samu tsare daga abin da yake tsoro duk wani mai rai haka yake ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضار sannan idan mutum yace yana son ya samu abin da zai amfanar da shi ko yana so ya samu tsare daga abin da zai cutar da shi dole sai ya suranta sai ya gane menene mai amfanin don ya nemo shi sai ya gane menene abin da yake mai cutar don ya nemi tsare daga wannan abin wal manfa'atu min jinsin na'imi wal ladha sannan ya gane menene mai amfani na jinsin abin da ake samun ni'ima da jin daɗi tattare da shi a duniya domin in ma bai san abin jin daɗin ba ta zai neme shi ko ba haka ba idan bai gane cewa ga abin da ake jin daɗi a duniya da shi ba sai je nemo wani abin da ba akasin abin da yake shine hakika abin da ake jin daɗin wal madarratu min jinsil alami wal azab idan bai gane abin da yake mai cutarwa ba na jinsin abin da yake sanya mutum cikin wahala da ɗaɗi da azaba sai je e fadawa abin da yake tsammanin jin daɗi ne alhali kuma azaba ce da ainihin wato rashin jin daɗi a ciki fala lahu min amrayni saboda haka dan adam yana buƙatar abubuwa guda biyu la ba makawa ahaduhuma ɗayan su huwa mahabubu mahbubu al duk dan adam akwai abin da yake abin so ne gare shi abin nema allazi yantafi'u bihi wanda yake amfanuwa da shi wa bi idrakihi yake jin daɗi in ya same shi wasani abu na biyu al musilu yana buƙatar abin da zai taimake shi al-mu'in wanda zai kai shi zuwa ga buƙatar tasa al-muhassilu lidhalika wanda zai taimake shi ya samu wannan abin da yake makasudi abin nemansa. wa bi iza'i zalika amrani asarani kuma bayan wannan akwai abubuwa guda biyu wanda suke akasin na farko din abu na farko shine mutum yana buƙatar al-mahbub al-matlub alladhi yantafi'u bihi Abinda da yake abin so garai kuma abinda da yake zai amfana da shi zai ji daɗi in ya samu abu na biyu me zai kai shi ga samun wannan yana buƙatar wannan ma abu na biyu kuma akasin wannan shine A ma ɗayan su ba baghidun bar dole mutum akwai abin da yake makaruhi ne abin ƙi gare shi ba baghid wanda baya so bar kuma mai cutarwa gare shi wasani abu na biyu in ya gane abin ƙi mai cutarwar mu'inun dafi'un lahu anhu yana buƙatar kuma abin da zai ba shi kariya kada wannan mai cutarwar same shi fa hadhihi arba'atu ashiya abubuwa guda hudu kenan in ahaduha na farko amrun huwa mahbubun matlubul wujudi kowane mutum akwai abin da yake mahbub ransa ina so matlubul wujud wanda yake nema ya same shi a tani abu na biyu amrun makruhun akwai abin da mutum baya so matlubul adami kuma yana kokari ya ya kan shi daga wannan abin da baya so na uku alwasilatu ila حصول mahbub. abin da rai yake so akwai hanyar da za ka kai ga wannan abin ai to dan adam yana bukata ya gane wace hanya zai bi ya samu abin da yake so ransa yake so arabi abu na hudu alwasilatu ila daf'i almakruh hanyar da zai tsare kansa ga abin da yake ki abuwa guda hudu kenan abin da rai yake so da hanyar da zai kai gare shi abin da rai yake ki da hanyar da zai tsare kansa ga barin wannan abin abuwa guda nawa kenan hudu fa hadhihi al-umuru al-arba'a waɗannan abubuwa guda hudu daruriyatul lil abdi larura ce ga duk ɗan adam yana da waɗannan bal wa kulli hayawan kai ba ga ɗan adam kaɗai ba duk mai rai yana bukata waɗannan abubuwa guda hudu la yaqumu wujuduhu wa salahuhu illa biha ba zai taɓa rayuwa ba a duniya sai da waɗannan abubuwa guda hudu rayuwarsa ba za ta inganta ba sai da abubuwan nan guda hudu ai babu dan adam ko ba halitta da yake ba shi da bukata dole yana da bukata yana so ya ci yana so ya sha yana da bukatu kuma dole yana tunanin ta yaya zai kai ga wannan abin so da sha da yake bukata kuma dukkan abin da yake rayuwa akwai abin da yake tsoro a makaro abin ki gare shi kuma duk tunaninsa ya zai tsare kansa ga barin wannan abin ki nan fa iza takarrara zalika idan duk wannan ya tabbata cewa haka abin yake fallahu ta'ala to mu sani Allah ta'ala huwa alladhi yajibu an yakuna shine wanda yake wajibi ga bawa ya kasance huwa al-maqsudu al-mad'u al-matlub bawa a wajensa ko shi yake nufata kuma shine abin roƙo shine abin nema ga bawa alladhi yuradu wajhu wanda ya kamata a ce bawa yana neman yardarsa shine yuradu wajhu wa yubtaga qurbuhu wanda bawa yake ya kamata ya ce ya nemi kusanci zuwa gare shi wa yutlabu ridahu Allah shi ya kamata bawa ya nemi yardarsa wa huwa al ala husuli zalika kuma shi Allah shi zai taimaki bawa din ya samu dace zuwa ga aikata abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah din wa ubudiyatu ma siwahu bautar duk wanda ba Allah ba wal iltifatu ilaihi da komawa zuwa ga wannan wa ta'alluqu bihi da rataye zuciya gare shi huwa al makruhu dhar shi ya kamata ya zanto abin ƙi mai cutarwa wa huwa al-mu'inu ala dafi kuma babu wanda zai taimaki bawa ya samu tsari daga wannan sai shi Allah din kenan abubuwan nan guda hudu sun koma gaba ga Allah ya kamata bawa ya zanto rayuwarsa ta duniya damuwarsa himmarsa yaya zai kai ga Allah ya samu kusanci ga Allah yaya zai samu yarda Allah ya zanto wannan shine hammin bawa shine damuwar bawa baki daya rayuwar duniya kuma babu wanda zai taimake shi samu wannan sai Allah din sannan babu abin da yake mai cutarwa ga bawa wanda ya kamata ko waje bai nemi tsari gare shi shine nemi tsari da cewa kada i bauta wani Allah domin bauta wani Allah shine cutar gare shi kada ya rata ya zuci ya shiga wani Allah domin in bawa ya rataye kansa ga wani Allah to ya jefa kan cikin abin da yake mai cutarwa gare shi saboda halakar ta cikin wannan take duniya da lahira wannan shine al-makruhu zar abin ƙi mai cutar da bawa kuma babu wanda zai taimaki bawa din ya tsare shi ga barin aikata wannan sewa sai Allah fa huwa subhanahu shi Allah tsarki ya tabbata gare shi aljami'u li hadhihi al-umur al-arba'a duk abubuwan nan guda hudu a wajen sa suke shi kadai duna ma cewa uban da wani wanda ba Allah ba fa huwa al-ma'budu al-mahbubu al-muradu Allah shi ya kamata ko shi ya waje bai zanto al-ma'budu abin bauta al-mahbubu abin kauna al-muradu abin nufi gabawa wa huwa al-mu'inu li 'abdihi kuma Allah shi kadai zai taimaki bawa ala wusulihi ilaihi ya kai ga Allah din wa ibadatihi lahu ibauta wa Allah din wal makruhu abin ki al wanda ya kamata bawa ko ya wajaba bawa ya mata huwa bi mashi'atihi wa qudratihi shine ba a ce ya gaya mana cewa abin ki ga bawa shine kada ibauta wani Allah kada irate zuciyarsa ga wani Allah shi ne abin ƙi shi kamata ya zamo abin ki gabawa to wa zai taimake shi ya kare shi daga wannan ɗin. huwa shi Allah bi mashi'ati da mashi'arsa wa kudrati da kudrarsa wa huwa al-mu'inu li 'abdihi ala dafi an shi zai taimaki bawa ya tsare bawa ga barin fadawa cikin wannan yace fal amru kulluhu lahu duk al'amura a hannun Allah take duka walhamdu kulluhu lahu duk yabo da godiya ga Allah kadai yake wal mulku kulluhu lahu dukkan mulki na Allah ne shi kadai wal khairu kulluhu fi yadayhi dukkan alkhairi a hannun Allah shi kadai suke la yuhsi ahadun min khalqihi sanan alai shi Allah babu wani cikin bayi da zai iya wato kaiwa makura da matuƙa wajen yabon Allah da girmama shi bal huwa kama asana ala nafsihi Allah shi kadai shi zai iya yaban kansa yabon da yake na ƙarshe na ƙure shi kadai domin shi ya san kanshi Allah mu duk iya sanin mu takaitacce ne mun san Allah amma iya abin da ya sanar da mu saboda haka duk yadda zamu yabi Allah yaban da Allah zai wa kanshi yafi shine na ƙarshe wa fawqa kulli ma yusni alayhi ahadun min khalqihi yaban da Allah zai wa kanshi yana sama da duk yaban da wani bawa zai wa Allah wali hada dan wannan ne kana salahul abdi wa salah wa ta'adatihi fi tahqiqi ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana ya kasance salahul abdi ingantuwar bawa wa sa'adatihi da kuma rabautarsa da rayuwa kyakkyawa a duniya fi tahqiqi ma'ana sai ya tabbatar da ma'anar wannan aya fadin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kadai kai muke bauta ba wani ba kuma kadai a wajenka muke neman taimako fa innal ubudiyyata domin bauta ta tazammanu al-maqsud a cikinta ne ake samun abinda yake makasudi na bawa abinda yake nema lakin ala akmalil wuju a bisa mafi cikar fuska wal musta'anu wanda ake neman taimakon sa huwa alladhi yusta'anu bi ala rasul shine kadai wanda zai iya taimako ka samu abin bukatarka idan mun gane abin da malam yake faɗi dukkanin yan adam bar halittun Allah baki daya suna da abin da suke da bukata kuma suna kokarin neman hayyar da za su kai ga wannan abin bukata suna da abin da suke ƙi kuma suna ƙoƙarin su kare kansu daga wannan abin ƙi din to sai malam yace mana duk fa wadana al'amura a hannun Allah suke bukatar ka a wajen wa take Allah duk halitta bukatunsa a wajen Allah yake wa zai taimake su kai ga bukatar Allah duk abin da zai cutar da halitta shine abin da yake saba wa Allah duk saban Allah shine wato sababi na dukkan cuta ga ainihin wato bayi duk inda ka ga wani abu mai cutar da bawa sababinsa saban Allah ne da an bi Allah da sai Allah ya tsare ka ga wannan duk wanda ya saba Allah sai Allah ya kyale shi yanzu kai kana ganin kana iya gane abin da yake mima amfani da mai cutar da kai baka iya ganewa Allah shi kadai ya sani to kuma shi kadai zai iya baka kariya in ka kai hannu sai Allah ya kawar da hannunka ga barin abin da zai cutar da kai to kenan da abin da kake so da kaiwa gare shi yana hannunwa Allah da abin da kake ki da neman tsari a tsare ka ga barin wannan yana hannunwa to waye kamata a koma gare shi baki daya Allah komai a hannunsa yake inda bawa ya gane da sai mai da Allah shine gayarsa a rayuwar duniya duk abin da kake so a duniyan can ma duk na Allah ne kuma shine zai baka zai kai ka ga abin karka dauka dabarar ka ce karka dauka iyawar ka ce duk abin da kake tsoro kuma shi Allah shi ya san abin kuma shi kadai ke da iko ya tsare ka daga abin saboda haka kai wa ya kamata ka rika ne ka bawa Allah kadai ya kamata ka rika duk abin da kake so da kake kidu yana wajen to amma duk mutumin da yace ya juya wa Allah ba yace ba ruwan shi da Allah to kuma sai Allah ya kyale shi ya je ya ga ko zai iya samun bukatarsa ko zai iya tsare kansa daga abin da yake ki alwajo sani fuska ta biyu yana bayani game da hanyar da bawa yake samun sa'ada wato rayuwa kyakkyawa da jin daɗi a rayuwar duniya alwajhu sani fuska ta biyu annallaha Allah ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa khalqa li ibadatihi ya halitta duk halittarsa ne don su bauta mar aljami'a li ma'rifati kuma bautar Allah ma'anarta shine a san Allah din domin in ba a san Allah ba ba za a bauta masa ba ma'ana ka san wane ne Allah Shi ne mahalicci Shi ne wanda ya mallaki komai in ka san wannan to shi ne za ka fahimci ma cewa ya cancanci abauta masa sanin Allah din wal inabatu ilai da zan komawa zuwa ga Allah in ka san Allah kuma ya zanto ka koma zuwa gare cikin dukkan sha'aninka wa mahabbati da kauna Allah wal ikhlasi lahu ya zanto duk abin da zaka kai dan Allah kai ikhlasi gare shi fa bi zikrihi saboda da ambatan Allah ne tatma'innu qulubuhum zukatan bayi ke samun nutsuwa wa taskunu nufusuhum zukatan bayi ke samun sukuni da kwanciya wa bi ru'yatihi fil akhirati kuma da ganin zatin Allah ne a lahira ta taqirru uyunuhum uyunuhum wato idanuwan bayi ke jin dadi wa yatimmu na'imuhum ni'imar lahira ke cika fala yusayhim fil akhirati shay'an a lahira bawa ba za a bashi wani abu ba huwa habbu ilayhim da yafi soyuwa ga bayi wala aqarru li uyunihim wanda yafi dadada zukatan bayi wala an'amu li qulubihim wanda yafi ni'ima ga zukatan su minan nazar fiye da kallon zatin Allah duba zuwa gare shi wa sama'i kalamihi da jin zancen Allah minhu bila wasita kai tsaye daga Allah ranar alkiyama a gidan aljanna Allah zai yi magana ga bayi kai tsaye ga 'yan aljanna babu wata ni'ima da tafi wannan ga bayi ولا يعطيهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم سنن الدنيا وانت هنا مغنى اللاهرة كنا الدنيا الله تعالى ولم يعطيهم في الدنيا شيئا بازي باسو أبن دعيك بقى دنيا خيرا لهم أبن دعيسي موسى الهيري ولا أحب إليهم وان دعيسو يواغ باي ولا أقر لعيونهم وان دعيسو جاءت دادة سنية زكاة باي من الإيمان به سيادة إيماني دا الله ma'ana a duniya babu abin da Allah zai baka mafi kololuwa a cikin daraja fiye da ya baka abin da zai kai ka samu ni'ima mafi kololuwa a lahira Allah zai baka a duniya abin da yake mai shine mafi kololuwa gare ka ga amfanin ka dan mai dan zai kai ka ga samun ni'ima mafi kololuwa a lahira shine imani da Allah shine imani da Allah idan Allah ya baka duk duniyar nan da abin da ke cikinta bai baka imani ba to ai shirme ne to da in ka mutu a duniya in ka je lahira za ka samu ni'imar lahira ba za ka samu ba kuma dama gaya ne ni'imar lahira abin da ke lahira shi ake nema duniya tsani ce kawai zuwa ga can a ce an baka duk abin da yake cikin duniyar nan baki daya amma ba a baka imani ba to ai ba a baka komai ba saboda ai in ka mutu za ka shekara ɗari nawa ake shekara a duniya iya jin daɗin ƙayyadajje ne an tafi lahira fa ba yi da iyaka saboda haka yin Allah ya baka imani ya baka kololuwa abin da yake siya komai daraja ya baka abin da yafi komai kima ya baka abin da yafi komai ni'ima da jin daɗi imani sanin Allah dan da shi ne za ka yi tsani zuwa ga samun ni'ima mafi kololuwa a lahira shine gidan aljanna kuma a gidan aljanna Allah ba zai baka mafi kololuwar ni'ima ba fiye da Allah yi zance da yan gidan aljanna ya yi hijabi yan gidan aljanna daga zatin Allah shi fi komai kaga kenan ni'imar duniya ya za ta fi game ni'imar lahira idan mutum bai samu wannan mafi daraja abin da Allah yake ba bayi na imani a duniya ba to ko da an ba shi duniya baki daya iya lokaci abu ne kankani wanda bai wuce bai kai bakin allura ba saboda zai rayu ne lokaci kankani kuma ya tafi lahira ya shiga cikin azaba ma wanda yake ba ta da iya saboda haka ya kamata mu gane in Allah ya baka imani ya baka ya baka komai mafi daraja mafi kima ka san wannan saboda ya baka abin da shine zai taimaka maka ka samu ni'ima madawwamiya gobe kiyama amma in ya baka duniya du a ce kai ne kake lambawan eh, a duniya wajen kai ba haka ba duk a ce taka ce ma amma za ka shekara ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar in ka tabi lahira shekara nawa ake kuma jin daɗin duniyar ya ake yanzu an baka duniya du me za ka iya ci a duniyar ɗaki nawa za ka kwana gida nawa me kai abu ne ta ƙaitacce. amma gidan aljanna fa ni'ima ce wacce ba ta da iyaka saboda kan Allah ya baka imani ya baka kololuwar abin da yake na girmamawa da ni'ima a duniya dan ne zai kai ka game ga ni'imar lahira mafi kololuwa saboda haka yace a duniyar nan walam yutihim fi dunya shay'an khairan lahum Allah bai ba wa bayi ba a duniya abin da yake mafi alheri wala ahabba ilayhim abin da yake kamata ya zama mafi soyuwa gare su wala aqarra li yunihim abin da zai faranta musu ciki min al-imani fiye da Allah ya baka imani da shi ya kamata ka cewa Allah godiya da ya baka imani wa mahabbatihi kuma Allah ya baka kaunarsa ya sanya maka kaunarsa a zuciyarka ka ji ba wanda kake so irin Allah wa shauqi ila liqa'i ka ji ba wanda kake so ka gamu da shi irin Allah kana shauƙi zuwa ga gamuwa da Allah wal unsi bi qurbihi ya zamo babu wanda yake ɗebe maka kewa irin Allah sai yadda in kana bauta Allah sai ka ji kana jin daɗin da baka ji a ko'ina wata na'umu bi zikirhi ya zanto babu abin da kake samun ni'ima cikinsa irin ambatan Allah da zikirin irin ambatan Allah da zikirin in ka samu wannan a duniya to ka samu mafi ƙololuwan ni'ima ka samu mafi kololuwan ni'ima mafi daraja abin da Allah yake ba bayi a duniya wanda shine kuma zai ma ka samu mafi kololuwan ni'ima a gobe kiyama ya zama ma tsani zuwa ga abin da yake mafi daraja da ake ba bayi a gobe kiyama wali haza dan wannan ne kanat ta kasance kalmar la ilaha illallah ahsanul hasanat mafi kololuwar aiki na alkhairi bawa in kace la ilaha illallah to babu wani abin da yake mafi daraja mafi kololuwa da zaka faɗi ka samu lada irin wannan kalma wa kana tauhidul ilahiyya ra'sul amri kuma ya zanto bauta wa Allah shi kadai tauhidin Allah a cikin bauta shine kololuwar al'amari baki daya wa amma tauhidur rububiyya amma abin da ya shafi tauhidin sanin Allah cewa shine mahalicci kadai allazi akan bihi almuslim wal kafir wanda duk da musulmi da kafiri ya yarda da cewa akwai Allah mahalicci in ka tambayi duk wanda yake bauta wani Allah kace duk Allah abin da kake bauta wa dinnan shi ya halice ka zai ce a'a to wa halice ka ubangiji babba shi ya halice to me za ka riki wannan sai ce ai tsani ne zai kai shi ga wannan ubangiji babba babu wanda yake bauta wa ko mai bauta budda ko mai bauta annabi isa ko mai bauta duk abin da ake wa duk wanda ka tambaya shi ya halice ka zai ce a'a ya yi ikirari Allah ne ubangiji shi ya halice kowa duk ba wanda yake inkarin wannan sai dai wajen bauta ne ake samun matsala ake bauta wani Allah in ka tambaye su me yasa kuke bauta wani Allah sai ce ai saboda su sai za su kusantar da bawa ga shi babban ubangiji ma na abudum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa me yasa kuke bauta wani Allah ai saboda suna da daraja za su kai mu zuwa ga Allah shi yasa za ga da musulmi da kafiri duk sun yi tarayya a cikin tauhidu ar-rububiyya sun yarda da cewa Allah shine mai halitta wa karrarahu ahlul kalami fi kutubihim sannan ma'abota kalam waɗanda suke wani fanni na da ake ta da shi ilmul kalam suke ƙoƙarin cewa ma'ana suke ƙoƙarin wato tabbatar da cewa akwai Allah suke ta ƙoƙarin kawo jawabai da bayanai don a gamsar da mutane cewa akwai Allah amma ba batun akwai Allah ai ba wannan ba sai an yi mai ba ba sai an yi ƙoƙarin maka abin nan dogon jawabai ba akwai fitra ta jikin dan adam da Allah ta'ala ke fitratullah allati fatara an-nasa alaiha kuma yace la tabdila li khalqi wannan fitra shine abinda Allah ya sanya ga dukkan halittu na sanin cewa akwai wa akwai Allah wannan ba wanda yake jayayya wanda ma yake jayayyar yana rigima da zuciyarsa akan wannan fitra din shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu duk abin abin haihuwa akan haife shi akan fitra ma'ana sanin akwai Allah sai dai kawai a sha bamban wajen cewa in kai musulmi ne ka ce sunansa kai Allah shi ne mahali ko shi kuma wannan wanda bai yadda da Allah ba sai ce shi kuma neta ce a ba halitta ita ta halitta neta to wata ya netan nan take shi dai ita yake ji ita to kuma me zai faɗa dai bai yadda da cewa shi ikansa ba bai yadda da cewa saman nan ita ta kanta ba bai da cewa ƙasa ne ce a ya yarda akwai abin da ya faru to ya aka yi ce ni ta ce to ai Allah ne kenan tunda abu baya yin kansa wanda wannan ba wanda yake musawa to ai mu Allah muka yi ikirari muka yi muka yarda cewa shine mahalicin komai da komai saboda haka babu wani wanda yake jayayya akan tauhidur rububiyya sai ce fala yakfi wahdahu wannan ilimin baya isa gabawa iya sanin cewa akwai Allah ba shi bane kadai abin da ake bukata a wajen bawa eh ya san akwai Allah abin da ake bukata kuma shine ibauta wa Allah shi kadai shine abu na biyu wanda yake kuma mafi muhimmanci shine tauhidu al-ilahiyya bal huwa al-hujjatu alaihim wannan ikirari da suka yi akwai Allah hujja ce akan cewa to in kun yarda akwai Allah kuma shi kadai shine abin bauta kama bayyana zalika subhanahu fi kitabihi kamar yadda Allah ya yi bayanin haka a littafin safi iddati mawabi a gurabe da dama ma'ana ya mai da martani ga mushrikai da suke rukon wani Allah cewa in kun yadda akwai wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah in ka tambaye su wayan ta da gaske Allah ne sai ce to fa anna tufakuna ko fa anna tusrafun me yasa ake kauda ko gabarin bautawa Allah din tunda kun yarda shine mahalicci kaga an musu an kafa musu hujja da wannan ikirari nasu akan cewa Allah din nan fa shi kadai shine abin bauta wali hadza dan haka ne kana haqqullahi ala ibadi ko ala ibadi ya zanto hakkin Allah akan bayinsa an yabudu su bauta masa shi kadai wala yushriku bi shay'an kada su riki wani kuma bayansa a matsayin abin bauta kama fil hadisi sahihi kama yadda zuwa cikin hadisi ingantacce allazi rawahu mu'az bin jabal wanda ma'azu dan jabal ya rawaito Allah ya kara masa yadda hadin nabi sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala yake cewa annabi yake ga ma'az yace atadri ma haqqullahi ala ibadihi ya ma'azu. ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa qultu ma'az yace Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da ma'aiki su suka sani kala ma'aikin Allah yace haqquhu ala ibadihi haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'an saboda Allah shi kadai kada ta hada shi da wani a cikin bauta kuma yace a tadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu zalika ya mu'azu ka san me hakkin bayi a wajen Allah in suka bauta Allah shi kadai qultu mu'azu yace Allahu wa rasulu a'lamu Allah da ma'aiki su suka sani qala ma'aikin Allah yace haqquhum alayhi alla yu'adhibahum bin nar in dai suka bauta Allah shi kadai babu shirka to shi kuma ba zai musu azaba a gidan wuta ba saboda haka wannan bauta din ta Allah Dan ita Allah ya halarci dukkan bayi saboda haka ita ya kamata ya zanto gaya a wajen bawa manufarsa shine don ya bauta wa Allah cikin duk abin da yake aikatawa alwajin salis wajahi na uku kuma in ya bauta Allah a ciki ne zai samu jin daɗi a rayuwar duniya sa'adarsa da jin daɗi a cikin wani bautar take da neman kusanci zuwa ga Allah da yace ala bi zikrillah tatma'innul qulub sannan da faɗin Allah ta'ala wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati am cewa a duniya in dai baka riki Allah ba to ba za ka muri duniyar ba sai dai kai ta wahala a cikin ta ko da ka samu rabo na abin duniya na zahiri to babu sa'ada a cikin me sa'ada wannan dadin da ake ji na wanda yake bautawa Allah yake ji kai ba za ka ji ba kai ba za ka ji ba kamar yadda muke ta nanatawa waɗanda Allah ya ba su abin duniya kyalekyalen duniya irin nasara turawa duk mun sani cewa kawar duniya da adanta duk suna da shi wannan ba wanda yake ja a kai ko ba haka ba amma duk wanda yake da labarin rayuwar turawa ya san rayuwarsu ba mai daɗi ba ce rayuwarsu ba abin da yake musu daɗi saboda sun rasa Allah a cikin rayuwarsu shi yasa za ga sun zama tankar dabbobi bal ma dabbobi sun fi su ma jin daɗin duniya dabbobi sun fi su jin daɗin duniya saboda babu Allah a cikin sha'aninsu malam ina gaya mana a wannan babi cewa duk wanda babu Allah a sha'aninsa to haihata haihata shi da jin daɗin rayuwar duniya har abada zuciyarsa dai kan ba za ta samu sa'ada da ni'ima da lazza ba sai a cikin bautar Allah ake samun wannan alwajhu salis waje na uku an fakr abdi cewa bukatuwar bawa ila an ya'budu Allah wahdahu cewa ya bauta wa Allah shi kaɗai, la yushrik bihi ba zai haɗa Allah da wani ba a cikin bautarsa laysa lahu nadhirun ba yi da wata bukata makamanciyar wannan fa yuqasu bihi da za a kiyasta shi da wannan Mana bawa yana da bukatuwa fakiri ne zuwa ga bautar Allah ba yi da wani abin da yake bukata fiye da wannan bautar Allah din walakin lakin yashbahu min ba'd alwuju hajatu aljasad ila alghiza bukatuwar bawa zuwa ga bautar Allah shi kadai yace yana kama da bukatuwar jiki zuwa ga abinci wa sharab da abin sha wan nafas da numfashi idan na tambaye ka na ce shin dan adam zai iya rayuwa bai ce ba bai sha ba bai numfasa ba sai ka ce ba zai rayu ba zai mutuwa zai to haka dan adam in bai bauta wa Allah ba ko da ya ci ya sha ya numfasa sunan shi mai matatte domin hakikanin bukatuwar zuciyar shi zuwa ga wancan daidai yake da bukatuwar jikinsa zuwa ga abinci da abin sha da numfashi yake wa huma furukun kasira duk da ce akwai bambanci mai yawa tsakanin wancan da wannan ma'ana bukatuwar jiki zuwa ga abinci da abin sha da numfashi da bukatuwar zuciyar bawa zuwa ga bautar Allah shi kadai fa inna haqiqatal abdi wa qalbuhu wa ruhuhu domin haƙiƙanin bawa da zuciyarsa da ruhinsa wala salaha lahu illa bil al alhaq wato zuciyar bawa da ruhinsa ba ta ingantuwa sai da bautar Allah ubangijinsa na gaskiya allazi la ilaha illa huwa wannan ubangijin da babu abin bauta in ba shi ba fala innu illa bi zikri zuciyar bawa ba ta samun nutsuwa in ba da ambatan Allah ba da bautar Allah wala yaskunu illa bi ma'rifatihi wa hubbihi zuciyar bawa ba za ta samu sukuni ba sai da sanin Allah da kaunar Allah wa huwa kadihun ilaihi kadhan fa mulaqihi kuma duk abin da kaga bawa yana yi a duniya na kai kawo shine alkada ma'ana kada shine sa'ayi kai kawo da ake yi da manzon Allah yake sallallahu kullum wasallama kullun nasi gudu. duk mutane suna sammako in gare waye wa yake zama a gida kowa ina yake fita yana bazama ko shine bane Allah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika da ka fita kana kai kawo din nan duk abin da ka yi tun safiya zuwa faduwar rana ka je ka dawo ka je ka dawo duk me kakewa kana yin abu ɗaya ne kana yi ne kana neman abin da zai kai ka zuwa ga ubangiji ma'ana kana fita kana dawowa kana fita akwai ranar da ba za ka fita ba kuma duk abin da ka aikata za ka tsaya a gaban Allah ka ba da amsa kenan sa'ayin ka wa kake wa kana yi ne don koma ka zuwa ga Allah kuma za ka gamu da ce ce famula kai kuma za ka gamu da Allah duk abin da kake a duniya na kai kawo da kake duk safiya iya adadin kwanakin rayuwarka ana rubutawa ana rubutawa kuma za ka tsaya ka gamu da Allah in ka gamu da Allah sai mai faru sai a yi ma tambaya a yi ma hisabi akan wannan abin da ka yi a duniya sannan Allah yi ma sakayya in kai alheri ka samu sakayya mai kyau in kai aka san haka dai shi za ka gani shine innaka kadihun ila rabbika wai yanzu kai ka dauka fita kasuwa da kake da sana'a shikenan baya cikin abin da za a tambaye ka a kiyama ka dauka wannan ai baya cikin ayyukan abin da za a tambaye ka ka ɗauka iya sallah za a tambaye ka iya azumin ramadana iya zakka ko kayi iya hajji ko kayi kana da iko shi kaɗai kake tamanin za a tambaye ka to wallahi ba iyaka wannan bane duk sa'ayinka na duniya yana rubuce kuma za a tambaye ka akai shine faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam la tazula qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yas'al an arba'in zaka tsaya a gaban Allah gobe kiyama a tambaye ka abubuwa guda hudu sai ce an umrihi fi ma afnahu duk rayuwarka daga ranar da ka balaga har zuwa mutuwarka duk an rubuce kuma za a tambaye ka akai shine ma'anar ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan kana kai da hi ma'ana kana sa'ayi kuma za a tambaye ka duk motsinka a gobe kiyama kar ka dauka na an je lahira kawai sallah za a tambaye ka kai sallah biyar kawai azumi za a tambaye ka kai ramadana kawai kaza ba iya wannan bane har kasuwar da ka je sai an tambaye ka ai akwai doka Allah a ciki ka bi Allah a kasuwarka sana'ar ka ka bi Allah a sana'a iyalin da ka aje ka bi Allah cikin su ga'in da ka haifa ka bi Allah cikin su makotan ka ka komai na rayuwa ka sai an tambaya to ashe kuwa hakika wannan wahalar da kake ta kai kawo kana yin ta ne kuma zaka tsaya a gaban Allah ka bada amsa yace fala wala budda lahu min liqa'i ba makawa sai ka gamu da Allah wala salaha lahu saboda haka rayuwarka ba ta ingantuwa illa bi tauhidihi sai in ka kadaita Allah illa bi tauhidi mahabbatihi wa ibadatihi sai in ka kadaita ainihin bautar Allah da tauhidin sa da kaunar Allah da ibadarsa wa khawfihi wa raja'ihi da tsoron Allah da raja'in abin da yake wajen shine kaunar abin da yake wajen Allah na rahamarsa duk sai ka hada wannan a rayuwarka walau hasala lahu min al-lazzati was-sururi bi ghairi bi ghairihi ma hasala lahu dhalika idan mutum bai kadaita Allah ba bai ƙaunaci Allah ba bai yi raja'i da ƙaunar abin da yake na rahamar Allah bai ji tsoron Allah ba walau hasala lahu min al-ladzati was surur koda ya samu jin dadi a duniya was-surur da farin ciki bi ghairihi ba da wancan din ba ma hasala duk abin da ya samu wala yadumu lahu zalika ba zai dawo gare shi hakan duk wanda yake bayi da tauhidi bayi da alaka da Allah koda ya ji dadi dadi ne kayyadajje daɗi ne takaitacce wanda baya mai dawwama saboda zai ƙari da mutuwarsa a duniya sannan sai ya koma cikin akasin wannan amma wanda ya ji tsoron Allah ya bauta wa Allah ya kaunaci Allah ya yi raja'i ya kaunaci abin da yake wajen Allah ya ji tsoron Allah ya to a duniya Allah ya masa alkawari ya ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu ba shi rayuwa da daddada a duniya kenan a lahira fa wala najziyannahum za mu mai sakayya ba iya abin da yi ba a'a bi ahsana da mafi kyawun abin da ya haifar to kaga ashe wanda ya bauta wa Allah wato matsalar mu yan adam tamanin mu wai abin duniya ka samu da yawa shine jin dadin duniya ba mu dauka cewa alaƙa ka da ubangiji anan ake samun lazza da jin dadi ba da za a baka da abin duniya baka da alaka da ubangiji to ba za ka ji daɗin abin duniyar ba ba za ka more shi ba za ka ji daɗin ba amma ko baka da komai a aljihunka baka da ko sisi kana talaka amma kana da alaka kyakkyawa tsakaninka da Allah to anan ake samun jin daɗi a duniya a nan ake samun kwanciyar hankali dalili kuwa wajen abin da za a yi iya wannan ɗin dai lokaci ne kankani sannan ka je kiyama ka samu ƙari akan abin da na alherin da ka aikata Allah ninka maka lada ya baka gidan aljanna wanda anan ni'ima take kar ka ɗauka ni'imar duniya ita ce ni'ima ko an same ta in ji malam takaitacciya ce dan me ba ta dawwama to abin da baya dawwama shine damuwarka abin da baya dawwama a ce an baka arziki an baka duk duniyar nan taka ce ranar da zaka mutu in ka kalle ta kace yanzu duk wannan zan bari in tafi ya kake ji bawa zai ji ta kai ke zai ji ba daɗi dan ya san ya bar wannan duk abin da yake dole ibar shi ba inda zai je shi ko ba haka to kuma idan bai yi tanadin gobe kiyama bai da imani kaga yana cikin damuwa saboda bai san ina zai je bare kuma a ce mutuwa kowa ya san mutuwa ga dukkan halitta ba ga dan adam kadai ba abu ne wanda yake mai ɗaci a ce gashi zai mutu ya yi gida mafi kyawu ya aje mata mafiya kyawu ya aje abin jin daɗi na duniya duka mafiya jin daɗi sannan yana gani zai bari ko ya koya su to wannan bakin cikin wannan kadai ya rusa duk jin daɗin da ya yi sannan kuma ba a magana bakin cikin da zai tafi gaba ya tadda a lahira wanda madawwamin bakin ciki to amma yanzu kai kana cewa kai kana cikin damuwa da bakin ciki saboda baka da kosisi to me abin damuwa da bakin ciki da kai da wanda yake ba musulman ba ga kafirai ba su ma suna cikin talauci da rashi ya kamata kai da aka baka imani ka san an baka abin da yake mafi mai mafi daraja mafi tsada ka tattala imaninka saboda kai yi imani akwai alheri madawwami a gobe kiyama shi yasa bai kamata a ce dan baka samu abin duniya ba hankalinka ya tashi ya zamo hannunka shine damuwar ka samun abin da yake na madawami na gobe kiyama wal akhiratu khairun wa abqa lahira rabbal lahira yafi alheri yafi dawama saboda haka karka dauka cewa dan an samu jin dadi a duniya wai shikenan eh, an samu a jin dadi ne wanda baya dawama la yadum baya dawama bal yantakilu min naw'in ila naw' a duniya kanta ma jin daɗin za a ga yau kana jin daɗin abu gobe baka jin daɗin ko ba haka ba ko shekaru ma za su tilasta maka wani duk abin da kake ganin yau kana gobe sai ka gaba za su baka da abin nan shi yantakil min nau'in ila nau daga nau'i zuwa nau'i wa min shaksin ila shak jin daɗin ma ya danganta daga mutum zuwa mutum kai a wajen ka kaza ne mai daɗi a wajen wani ba shi bane kaga ashe kuwa babu abu mutlaqi a duniya ba abin da yake bayi da kaidi a duniya a ce kowa an yi tarayya wannan abin yana da shi ne fi komai daɗi ba a yi tarayya wannan ba wa ta na'amu bi haza fi halin wa bi haza fi hal za a ga kana samun ni'ima yau cikin wannan gobe cikin wancan yau misali saboda akwai zafi sai ka sa riga wacce ke mara nauyi gobe da ka sa ta kuma sai ka ji ba ta da daɗi ka fi son mai nauyi saboda yin akwai sanyi haka ni'ima ba ta da a duniya wa kasiran ma yakunu zalika alladhi yatana'amu mafi yawan lokaci abinda yau kake jin ni'ima ne bihi a cikin sa huwa azamu asbabi alanihi wa mazarati gobe zai iya zamowa sababin cuta da kuma ainihin radadi gare ka za ga mutum yau yana jin dadin abu kaza amma gobe sai ga yana tsoron abin ma ko ba haka ba an ce kai ba na so amma jiya kuma shi ike so don me saboda ya canja daga mai amfani zuwa mai cuta gare shi abu ɗaya ne fa shine jiya mai daɗin yau kuma shine cutar ba haka ba ne ba ga naman sa ba yau idan kana matashi ka je kana ta cin tsire gobe ka kai shekara 60 a ce ga tsire ka ce a'a ba na bukata sai ido an ce ba za a ci jan nama ba kana ji kana gani ko ranka ina so dole ka yi ne ka haƙura ka ga jiya fa shine abin abin na yau kuma shine cutar to ina ina to wannan ita ce duniyar fa amma ga wanda ya riki Allah fa ce wa amma ilahul haq. duk wanda ya rike Allah ubangijin gaskiya fala budda lahu minhu fi kulli waqt to ni'imar ganawa da ubangiji da jin daɗi a cikin ambatan Allah da bautarsa shi wannan kowane lokaci baya gushewa fi kulli halin wa aina makana dukkan yanayi da dukkan hali Inde ka samu dace da samun wato wannan unsi da jin daɗi da bautar Allah to shi kenan kai ka da babu yanayin da ba za ka ji daɗi da wannan idan kun gane magana da malam yake yi yana so ya gaya maka cewa kama ya samu ɗanɗano na imani da jin daɗin bautar Allah ba wai ga kowa yake faruwa ba sai ga wanda ya kai wani mataki akwai lokacin da za ka yi cewa kana jin daɗin bautar Allah kai babu abin da yake ma daɗi fiye da wannan to in ka kai wannan mataki to zai zama maka a duniya kai ba abin da kake so irin ainihin ganawa da ubangiji kuma in ka samu wannan shi kenan kai kan a rayuwar duniya ka rabauta da ni'ima domin da wannan ne zuciyarka za ta yi daɗi da wannan ne za ka samu kwanciyar hankali ba wai da abin da ake mutane suke jin daɗi a cikin sabo wannan ko ka ji daɗi yau gobe zai zama maka ba abin daɗi ba ne amma bautar Allah in ka rigaya ka saba da ita ta zamo maka jiki ka ni'imta da ita to shikenan har abada har ka bar duniya kana cikin ni'ima da jin daɗi ba ranar da za a ce bautar Allah da kuma zikirin Allah da karanta alkur'ani yau bayi da daɗi babu ranar kullum yana ƙari ma yake na jin daɗi a cikin alwajin rabi fuska ta hudu an da afdala ni'imal akhira mafi falala ta ni'imal lahira wa ajallihi mafi ɗaukaka wa alahu mafi girma alal itlaqi baki ɗayan an tafi kiyama huwa nazaru ila wajhin rabbi jalla jalalu shine Allah ya yi hijabi a ga zatin Allah shine yafi komai jin daɗi a gobe kiyama a gidan aljanna wa sama'u da tabi da jin maganar Allah kama fi sai muslim kama yadda yazo a cikin littafin sai muslim an suhaib daga suhaib Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna idan aljanna suka shiga gidan aljanna na da munadin sai mai kira yi kira mai shela sai yayi shela yace ya ahlal jannati ya ku yan aljanna inna lakum inda Allahi maw'idan Allah ta'ala ya sanya muku mau'idi shine lokacin ganawa yuridu an yunjiz kumuhu yana so ya tabbatar muku da wannan mau'idi a ƙur'ani Allah ya yi alkawari na da kiyama akwai ganawa ta musamman da yake zai yi da 'yan aljanna to ga lokacin ya zo in an shiga aljanna 'yan aljanna lokaci ya yi na ganawa da ubangiji alkawarin Allah yanzu zai cika muku shi fa ya kulu na mahuwa Ki tambayi mai kira ce menene wannan mau'idin wato abin da aka yi mana alkawari menene shi wanda yanzu za a ba mu shi alam yubayyiz wujuhana shin Allah bai haskaka fuskokin mu ba wa yusakkil mawazinana shin Allah bai nauye ma'aunanmu mu ba wa yudkhilana aljanna shin Allah bai shigar da mu aljanna ba wa jirna min an shin Allah bai tsare mu daga wuta ba in ya wuce wannan ko menene za a ba mu da wuce wannan in je aljanna ai an ba mu komai ai an ba mu komai Allah ya haskaka abin nan fuskokin mu Allah ya nauye ayyukan mu shi yasa ma ya shigar da mu aljanna Allah ya shigar da mu aljanna ya tsare mu daga wata dama abin da muke kwadai kenan kuma Allah ya bamu ai mu bukata ta biya bayan wannan akwai wani abin qala yace fa yakshifu hijaba sai Allah ya yayi hijabi fa ilaihi, ilayhi sai in aljanna su ga zatin Allah fa ma atahum an abba ilayhim ba abin da aka ba su a gidan aljanna da ya fi soyuwa gare su minan nazar ilai fiye da kallon zatin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi hadisin akara a wani hadisi fala yaltafituna ila shay minan na'imi in dai Allah ya yayi hijabi to sai su manta da duk wata ni'ima a gidan aljanna ma damu yanzu in dai suna kallon zatin Allah to kuma ba su da wata ni'ima fiye da wannan ba ba abin da fi daɗi ga aljanna irin Allah ya yi hijabi su ga zatin Allah fa bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana cewa annahum ma kamali tana'umihim tare in aljanna tare da cewa an ba su ni'ima mafi kamala mafi cika bima atahum